درشن rashin tubansu daga المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون munafukai maza da mata sun haɗu a halayen munafunci sun zama saɓanin muminai suna umarni da mummunan aiki suna hana kyawawan ayyuka suna rowar dukiyoyinsu ba sa ciyar da su akan tafarkin Allah sun bar Allah ba sa biyayya gare shi sai Allah ya kyale su bai datar da su ba hakika munafukai su ne waɗanda suka fita daga biyayya ga Allah da hanyar gaskiya